Al'amarin rashin tsaro dai a Najeriya yana canja salo, inda masu garkuwar ma ba sa jin shakkar nufar ofishin 'yan sanda domin yin garkuwa da mutane, inda masu garkuwa suka buɗe wa ofishin 'yan sanda da ke gurore a wani yanki na Yola ta Kudu a jihar Adamawan wuta. 'Yan sanda da ke aiki a cikin wannan ofishi kuwa suka yi watsewan zabbi. Hakan ta sanya masu garkuwar suka yi garkuwa da wata bayarwar Allah da ma 'ya'yanta. A hanyar tasu ta tafiya suka yi nazari gare dai su sau biyu su kuma tafi da biyu. Ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da mahaifiyarta da kuma kanwarta na ko zanta da ita yayin da ta shaida min cewar Kin da ka zo karfe 1 ne da minti arba'in da wani abu. Kuma mutane nawa suka ɗauka suka tafi da su? Mutane biyu ne yanzu kan yake wurin su. Kamar su waye da waye ne yanzu a hannun su? To wata yarinya gidanmu ne da mamanmu su suke hannu. Kuma daman ke ma kina ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗauka? Eh. Kawo yanzu sun yi waya da ku ne ko dai ya ake ciki? Eh an kira. Me suka ce? Sun kira to kuɗi suke so. Wani daga cikin matashi mazauni yankin Gurori aure wanda bai so a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro wanda ya shaida min cewar masu garkuwar ma wannan shine zuwansu na uku domin yin garkuwa da mutanen cikin wannan gidan. Ni dai abun da na sani wannan gidan ina ga wannan shine zuwansu na uku ma abun da na sani don sun zo na farko mai gidan sun tafi da shi ya dawo sannan na biyu sun sake zuwa sun ɗauke shi kuma da suka ɗauke shi suka tafi da shi ya dawo to yanzu shi kwanan nan Allah ya masa cikawa shine gidan yanzu shine kuma bayan rasuwan shi ko sati uku ne ko hudu yanzu shine kuma suka sake dawowa jiya. kuma duk lokacin da suka ɗauki mai gidan suka tafi da shi sai sun nemi kuɗaɗe sai eh, sun nemi kuɗi DSP Suleiman Yaya Guroje shine mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar Adamawa na koyi masa tambaya kan cewar ko hukumar 'yan sanda tana da labarin cewar masu garkuwa da mutane sun yi garkuwa da waɗannan bayan Allah? Labari ya iso rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa cewa akwai wani gari ana ce gurore nan cikin garamar hukuma Yola ta kudu inda 'yan bindiga suka auka ma ita police station din suna ta harbe-harbe a kan ginin police station din. To a lokacin da suke haka she wasu yan bindigan kuma wanda kuma ke kyautata zato duka zuwan su ɗaya ne suka afka ma gidan wani Alhaji Umaru marigayi sannan kuma aka yi garkuwa da matansa uwar gida da ɗanta. Jihar Adamawa na ɗaya daga cikin jihar da take arewa maso gabashin Najeriya kuma kuma dai masu garkuwa da mutane na cin karensu ba babbaka a wannan jihar. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.